talatin ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da sha shida ga watan march shekara ta 2010 wannan shine kasar na shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ta'aliki da tahqiqi da takhrijin da nake bi na professor ad-doktor Hamad ibn Abdul Muhsin at Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kai mun komo a wata gaba da Sheikhul Islam Ahmad ibn abdulhalim Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani yayi magana akai dangane da kuskurantar da da nuna wautar mutanen da suke fifita 'yan baya akan magabata waɗanda suke fifita 'yan ilmul kalam akan waɗanda suke 'yan ilmin alƙur'ani da sunna to karanto ainihin wato sharhuhi da ta'alika da bayanai masu ɗimbin yawa wanda profesa tuwaijiri ya yi a yanzu za mu sake ɗaukar karatu daga inda ibn taymiya yake cewa wala ya juzo aizan an yakuna al-khalifuna a'lama min salifina har wa yau bai kamata a ce waɗanda suka zo daga baya sun fi waɗanda suka gabata ilimi ba kama ya ƙuluhu ba'adul aghbiya kamar yadda wasu wawaye suke faɗi mimman lam yuqaddir qadra salaf daga cikin waɗanda ba su girmama darajar da Allah maɗaukakin sarki yau malaman farko magabata ba bal wala arafa Allah wa rasulahu kai ba ma wai ba su girmama darajar da Allah yau magabata ba Allah da manzon shi ma za ka ga irin waɗannan mutane ba su san su ba wal mu'minina bihi ba su ma san muminai waɗanda suka yarda da Allah ba haqiqatal ma'rifatil ma'amuri biha irin sani na haƙiƙa wanda aka yi umarni da su sani game da Allah da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min anna tariqata salafi aslamu da suke cewa wai hanyar magabata ita ce tafi zama lafiya wa tariqatal khalafi a'lamu wa ahkamu kuma wai hanyar 'yan baya ita ce tafi ilimi da yawan hikima da fahimta masu faɗin haka ba su san darajar magabata ba kai ba ma ba su san darajar magabata ba Allah ma ba su san shi haƙiƙanin sanin da aka ce su san Allah ba manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ba su san shi ba muminai ma da suka yi imani da Allah ba su san su ba ma'ana da a ce waɗannan mutanen sun san Allah sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai a ce sun yi kuskuren sanin muminan farko to amma dan girman Allah mutumin da har yake cewa 'yan baya waɗanda suka zo ahal kalami da 'yan falsafa da sauran waɗannan waɗanda suka ruɗe suka kawo ruɗani a musulunci yake cewa wai waɗannan ruɗaɗɗu masu ruɗaɗɗen ilimi sun fi magabata waɗanda suke natsatsu ne masu ingantaccen ilimi to duk mutumin da kaji yake faɗin haka to bai san su bane sai malai yake cewa kai ka daina maganan ma salaf bai ma san Allah ba irin sanin da aka nemi ya sani bai san manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba a irin sanin da aka umarce shi da ya san shi kuma ma mai faɗin haka bai san waɗanda suka yi imani da Allah da manzon shi irin imanin da aka yi umarni da ainihin wato ko kuma irin sanin da aka nemi da ya san su ba domin ko da gama garin musulmi ka sani gama garin muminai afwan waɗanda ba wai waɗancan muminai na farko ba to ba za ka taɓa haɗa muminai na baya na gari da waɗannan ruɗaɗɗu na ahalul kalami ba sun fi su to balle kuma a ce wai waɗannan ahalul kalami ruɗaɗɗu irin su ibn sina irin su farabi da makamantan irin su ibn rushd waɗannan mutanen wai ka ce su ɗinnan sun fi abubakar da umar ilimi sun fi su fasaha sun fi su fahimta sai dai hanyar su abubakar da umar ta fi zaman lafiya domin ita hanya ce wadda yake kawai irin ta mabiya ce kawai a faɗa maka kabi baka da ta cewa amma wannan kuwa hanya ce ta munakasha in aka faɗa maka sai ka tattauna ka bincika ka gano abin da kanka to wannan duk wanda yake faɗin ainihin wato sahabbai a haka to gaskiya saboda Allah bai san su ba kuma bai san Allah da manzon shi ba ma bai kuma san ainihin yadda mumine ma gama garin mumine suke ba sai ce fa inna haula il mubtadi'a domin su waɗancan yan bid'a allazina yufaddiluna al khalafi ala tariqati salaf waɗanda suke fifita hanyar waɗanda suka zo baya a baya a bisa hanyar waɗanda suke sune magabata inna ma utu min haifu zanno anna tariqata salafi iya mujarradul imani bi alfazil Kur'ani wal hadisi wannan kuskuren ya zo musu ne ta zaton da suke cewa hanyar magabata kadai tsantsar yadda da lafuzan alkur'ani da hadisi ne min gairi fikihin lidhalika ba tare da fahimtar ma'anonin da alqur'ani da hadisi yake dauke da su ba kun fahimta jama'a abin da su suka zata shine su magabata ba sa fahimta abin ya musu nauyi ba za su iya fahimta ba domin ana ganin su waɗannan sababbin tuba ne ko yanzu suka shiga musuluncin ko makamantan haka don haka kawai 'yan a abasu lafazi ne su karanta su haddace ba su san wacce ma'ana lafazin ke ɗauke da ita ba kun ga ko an haka ne waɗannan sun riƙe karatu ne inda haka ne babu ilimi domin mai ilimi shine fahimta to wannan shine zaton da ahalul kalami suka yi wa malaman farko don haka sai suka ce su ku ahlul kalami ba 'yan hadda ba ne kawai 'yan a tsaya ne a tattauna a dubi abu a gurje shi da yadda kaza kaza a ƙarƙashin wannan irin zaton nasu mummunan zato ina so kar ku taɓa mantawa da wannan mummunan zaton shine da ya saka su a wannan ɗimuwar ita ce idan ka ga mutum yana kashe kuɗi saboda ka san mahaifin shi ya rasu sai ka ce ai wannan bai san daraja kuɗi ba don kuɗin gado ne a halin wannan mutum zuwa ya yi noma ya samu kuɗin shi sai dai Allah ya yi shi da ɗabi'a ne ta kashe kuɗi ba tare da lura ba to kaga yanzu menene ya sa ka samu wancan kuskure na tunanin shi wawa ne saboda ya gada bai san daraja kuɗi ba saboda zaton da kake gado na banza ne zaton da waɗannan 'yan baya suka yi wa cewa salaf ba sa fahimta hadda ce suke talaffuzan alkur'ani da hadisi shine ya saka su a irin wannan ɗimuwa da suke game da fahimtar darajar salaf da daraja ainihin ilimin salaf mana yake cewa bi manzilatil ummiyin allazina qala fihim su waɗannan khalaf sai suka ɗauki salaf cewa matsayin su ɗaya da ummiyai wato jama'ar da basu karatu ba waɗanda Allah yake cewa wa minhum ummiyuna daga cikin yahudawa akwai waɗanda suke ma ba harka karatu suke ba wato ummi shine wanda yana nan yadda ainihin uwar shi take ba abin da ya canza daga yadda aka haife shi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga cikin iyayenku ba ku san komai ba to kana nan nisbatun ilal um wato kana nan har yanzu yadda uwa ta haife ka baka san komai ba to waɗannan irin mutane Allah ya ce la ya alamuna alkitaba ba su san karatun da ke cikin littafi ba illa amaniya sai abin da aka faɗa musu shi suke yadda da shi na gan aka ce musu ku ɗan aljanna ne tunda kun yi kaza sai su ce to ku ɗan kaza ne ku waliyai ne to sai suka ce wai sahabbai ma matsayin su matsayin ummiyai ne ɗan a faɗa musu ne kawai su bi amma ba su da zurfin ilimi don haka ba sa fahimta talaffuzan da ke ɗauke a cikin alkur'ani da sunna wa anna tariqatal khalaf masu irin wancan kuskuren tunani waɗanda malam ya kira su yan bid'a ya sake kiran su wawaye suke tunanin cewa wai anna tariqatal khalaf hiya istikhraju ma'anin nususul masrufa ita ce fitar da ma'anonin nasoshi waɗanda ake karkatar da ma'anar tasu an haƙa'iƙiha daga haƙiƙaninsu hannu a ce ƙarfi Allah na sauka a ce rahama Allah na sauka bi anwa'il majazat suna irin wannan karkatar da ma'anoni na nasoshi da nau'uka na ilimin majazi wa ibin lughat da kuma wasu irin nau'uka na ainihin wato ilimi da larabci wanda ba a ainihin saba jinsu ba wannan shine zaton da ya kai su suka ɓata suka karkace game da hakikanin abin da salaf suke ciki suka je suka ɗauki daraja suka bai waɗanda ba su da wata daraja a wannan fagen suka kwashe darajar waɗanda su ne suke da ainihin daraja suka ainihin basu su kuma haka shiru mala ya ce fahazin zannin fasid to irin wannan ɓataccen zato auje da tilkal maƙala shine ya sanya su suka yi irin waccan magana allati madmunuha wadda ike dunkulallen abin da magana take nufi na bazul islami wara zahari watsar da musulunci a baya wa kad kadhabu ala tariqati salaf ibn taymiya yace tabbas sun yi ƙarya ga hanyar magabata wa dallu fi taswib tariqati al-khalaf sannan kuma sun bata da suka gyara hanyar ainihin wato yan baya a ƙarƙashin wannan fajama'u bainal jahali bi tariqati salaf fil kadhib alaihim sai suka hada abubuwa guda biyu abu na farko shine suna ɗauke da jahilci game da haƙiƙanin sanin hanyar salaf ta yadda suka yi musu ƙarya suka ce ba su da ilimi kuma ba sa fahimta abu na farko da suka tattaro kenan na jahilci wa bainal jahali wa dalali sannan abu na biyu kuma sun haɗo ainihin jahilci da ɓata bi taswibi tariqatil khalaf ta yadda suka gyara hanyar ainihin yan baya ɗin nan don haka sun ɓata sun jahilci haƙiƙanin salaf sun jahilci kuma hanyarsu sun jahilci haƙiƙanin halaf kuma sun ɓace game da gano haƙiƙanin hanyarsu wa sababu zalika abin da ya kai su zuwa ga ainihin wancan mummunan zaton dangane da ainihin wato ilimin salaf da أنه annahu في نفس amri sifatun dallat alaihi hadhihi النصوص قدر cewa da suka yi cewa haƙiƙanin al'amarin da ake magana a kai dangane da ire-iren waɗannan nassoshi waɗanda ke tabbatar da siffar hannu a ce ya tabbata hannu ne ƙafa a ce ta tabbata ƙafa ne sai suka ce gaskiyar lamari waɗannan irin nasoshi ba sa nuni zuwa ga abin da haƙiƙanin ma'anar take ɗauke da su me yasa suke tunanin a ce nassun da ya ce Allah na da hannu ba da hannu me yasa suke wannan tunanin bayan ƙur'ani ya ce yadullahi bayan hadisi ya ce qadamullahi ko rijilullahi bayan ainihin wato nassin hadisi ya ce yanzilu rabbuna duk waɗannan nassoshi ne ƙarara to me yasa suka ƙudurce cewa waɗannan nassoshin ba sa nuni zuwa ga abin da ake nunin zuwa gare shi zuwa ga abin da ake magana gare shi lishubuhatil fasida allati sharaku fiha ikhwanahum ba dan kuma ba sai dan ainihin shubuhohi waɗanda suke ɓatattu waɗanda suka yi tarayya a cikinsu da ‘yan uwansu minar kafirina daga cikin kafirai kafirai ma haka suke ba sa yadda da gaskiyar abin da ya zo a cikin alkur'ani sai su ce akwai wata ma'ana dai a dai je a yi tunani to su ma waɗannan ba sa yadda da gaskiyar abin da ya zo a cikin nasoshin alkur'ani saboda irin wannan ɓatattun ainihin rigingimu da suka shiga zuciyarsu falamma ataqadun tifa a sifati fi nafsil amri to yayin da ainihin wato suka ƙudurce. kore waɗannan siffofi game da al'amarin da muke magana game da waɗannan nasoshin wa kana ma'a zalika la budda lin nusus min ma'anan to kun ga na ɗaya in an ce musu yadullahi sai su ce a'a ayan nan ba ta nuni zuwa ga Allah na da hannu to ai ba zai yi kuma su ce ayar ba ta da wata ma'ana ba dole ne su a ce don kai ma za ka ce to menene wace ma'anar take suke dauke da ita babu makawa in kun ce yadullahi ba yadu ake nufi ba dole dai ya zama akwai wata ma'ana to da ya zama ba za su iya korewa ba amma fa nau'i nau'i ne nau'in farko waɗanda suka fara musu ko suka yi ƙarfi akan musun siffofi su korewa suke gaba ɗaya su ce Allah maɗaukakin sarki ba shi da wata siffa da ake kiranta hannu Allah ba shi da wata siffa da ake kiranta fuska waɗannan su ne mu'tazilawa to amma waɗannan da ake magana ana magana waɗanda suke da ɗan sassauci a kansu waɗanda suke su sun ɗan yi tanazuli wato su ba za su yi musun siffa su ce Allah bai da siffa ba sun yadda a ce Allah yana da siffa amma sai su ce ba wannan siffar da ayat ta faɗi ba to tun da babu makawa irin waɗannan nasoshin kuma ya zama ai dai suna da ma'ana ko to ba kawo baqaw mutaraddidina bainal imani bil lafzi sai suka ainihin tsaya a cikin kokonto wajen su yi imanin da lafazin wa tafwidul ma'ana amma ita ma'anar su watsar da ita وهي التي يسمونها طريقة السلف wannan ita ce suka kira hanyar magabata wato su abin da suka fahimta game da hanyar magabata ita ce hanyar magabata ita ce yadda da lafazin amma dangane da ma'anar da abin yake dauke da ita fa sai ka fawwala wa Allah shine tafwid su haka suka fahimta wato salaf ba sa fahimta ma'anar sun fawwala ne a halin kuma salaf da suka yadda cewa Allah na da hannu hakikanin hannu eh su ne suke da tsantsar imani da lafazin kuma su suka yadda da ma'anar to amma ka ce wa salaf to yanzu kun ce kun yadda Allah na da hannu hakikanin hannu yanzu kuna nufin hannu irin na halitta sai salaf ya ce maka a'a ai da muka ce mun ce mun yadda da abin da Allah ya faɗi ne haƙiƙa amma baya nufin kuma mu kwatanta don ya ce laisa ka mislihi shay'un ya kuma ce fala tadribu lillahi al-amsal babu abin da yake irin Allah kar ku buga misalin Allah ku ce Allah ya kama da wani to yanzu ya rage waɗannan mutane ko dai su samu aƙida irin ta salaf a nasu tunanin aƙidar salaf ita ce imani da lafazi sannan ma'ana kuma a fawwala ta ga Allah maɗaukakin sarki sai malam yake cewa wa baina sarfin lafzi ila ma'anin ko kuma ainihin wato karkatar da lafazin zuwa ga wasu ma'anoni bi nau'i takallufin ta hanyar ainihin wato kallafa wa kai wasu irin fassarori waɗanda ba haka ne wannan ainihin lafazin yake hukuntawa ba wato ku duba jama'a yanzu na so mu ɗauki siffar hannu ne misali da ita don ku fahimci wannan gabar ta karatu yayin da suka ce hannu da Allah ya ce a ƙur'ani ba hannu yake nufi ba to yanzu ya rage musu ko dai su dawo zuwa ga bin manhajin salaf a cewarsu me manhajin salaf a cewarsu imani da lafazi fawwala ma'ana ga Allah maɗaukakin sarki haka suka ce salaf suke mu kuma abin da muke cewa salaf imani da lafazi da kyakkyawar fahimta da samun ingantaccen ilimi game da lafazi sannan kuma da kore duk wata ƙasa da kuma kama da ainihin halittu ga Allah maɗaukakin sarki wannan shi ne abin da mu muke cewa to su ku abin da suke cewa yanzu kenan ko dai su imani da lafazin in ya so ma'ana kuma su fawwala ta ga Allah ko kuma su yi imani da lafazin a yadda ya zo amma suka zo fassara hannu din sai su ɗauki wata ma'anar sai su bashi to abin da yasa malam ya ce ila ma'anin zuwa ga ma'anoni saboda tunda abu ne wanda aka ce kowa ya dubi abin da ya zo a cikin kwakwalwar shi ya fassara kun ga ma'anar ba za ta yi ɗaya ba yanzu mu magabatan musalaf a wurin su gaba ɗayan su sun yi imani da cewa Allah yana da hannu mu da muka biyo bayan su gaba ɗaya mun yadda Allah yana da hannu kuma yadda da suka yi da yadda da muka yi muka biyo bayan su a kai, ba yadda ce irin kawai ta fatar baki ba tare da sanin ma'ana ba mun san me hannu yake nufi don aka ce hannu kowa ya san me hannu to amma sai aka yi marmaza aka ce to fada aka ce maka hannu kuma karkai tunanin don suna ya yi ɗaya iri ɗaya da hannunka karkai tunani iri ɗaya ne da hannun wata halitta amma ka yi imani hakikatan Allah yana da hannu to wani iri sai a ce wanda ya dace da siffar girman shi to me yasa kai ba baka ka kwatanta mana ba ko kai mana misali sai ka ce saboda Allah bai kwatanta ba kuma ya hana in buga misali amma mun yadda Allah yana da hannu to yanzu wannan mu ita ce aqidar mu to su kuwa dan haka mu yanzu dukkan mu mun yi tarayya akan wannan maganar su kuwa sun yi tarayya akan abu daya shine za su ce za su yadda da lafazin wannan in ka so ka cire mu'tazilawa kenan in ka haɗa tattaruwar waɗanda ke magana game da siffofin Allah sai ka ce su isu sun kasu kashe biyu akwai waɗanda gaba ɗaya sun karyata duk wata siffa ga Allah su ne mu'tazilawa akwai kuma waɗanda in ka tattaro su su kuma da jahamiya da ash'ariya da kullabiya da maturidiya da makamantan duk waɗannan ka tattara su gefe guda su kuma da ahlul kalami sun yarda cewa Allah yana da siffa to amma kowane ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyin da kuma kowane ɗaya a cikin isu isu ɗin ma irin fassarar da yake wa hannu daban ce wani ya ce hannu ƙarfi wani ya zo ya ce hannu yarda wani ya zo ya ce hannu ya ce iko wani ya ce hannu ya ce mulki wato ko kun fahimta ashe kun ga su saboda rashin tabbacin abin da suke a kai ya zama suna maganganu waɗanda suke saba wa juna wannan shine halin da suka samu kansu yayin da suka ainihin nuna cewa ayoyin ba sa ɗauke da ma'anar da salaf suka ba su saboda salaf ba su da ilimi a ce su fa to sai suka ce to dole ne yanzu ko dai su dawo su yadda da irin tafiya ta salaf to kuma ai ba su yadda da ita ba to ko kuma su dawo su ta ainihin wato ta'awili mabambanta malam yace wa hiya allati yusammuna ha katal khalaf wannan kuma ita ce suke kira hanyar khalaf wato a ce ga ayoyin amma a zo a yi ta ba su ma'anoni mabambanta fasara hadha al murakkaban min fasad al-aql wal kufr bis sam'i wannan irin ainihin wato barna sai zama ta hausu ne daga ainihin wato lalacewa hankali da kuma kafircewa abinda ainihin kunne yake ji kunnenka ya ji an ce hannu don girman Allah me ya kamata ka fahimta hannu ya kamata ka fahimta hannu ya kamata ka fahimta to amma saboda kana kafircewa abin da yake nufi da kafircewa a nan rashin yadda kin yadda ka ji abu ka ki yadda da shi misalin ce maka ɗauko min hula kana shiga ɗakin sai ka ɗauko takalmi sai in ce kunnen ka bai ji na ce hula ba sai ka ce ka ji me yasa ka ɗauko takalmi sai ka ce kai abinda ka yadda ka ɗauko kenan wato ka kafircewa abin da kunnen ka ya ji to me ke haifar da haka shine lalacewar hankali yana nuna baka da hankali ne in ba mutumin da yake da tabuwar hankali ba babu yadda za a yi kaji an ce ɗauki abinci ka saka a bakinka kaji ya ce na ji yana ɗauko abincin sai danna a hancin shi me yasa ya kafircewa abin da kunnen shi ya ji ya ki yadda dalili ne akan cewa yana da lalacewar hankali fa innan nafi'a domin kore siffa daga cikin siffofin Allah ko kuma siffofin Allah inna ma atamadu fihi ala umurin aqaliyya ba su da wani dalili kawai sun dogara ne akan wasu dalilai nasu ko kuma wani tunani nasu na hankali zannuha bayyanatin sai suka zaci wai waɗannan irin tunanin nasu su ne hujjoji wani shubuhatun a hali ba hujjoji ba ne shubuhoji ne kawai wato al'amura ne suka rikice musu wasan sannan harrafu fihil kalam abinda kuma kunnen su yake ji in suka tashi sai su canza daga abin da bakin su zai faɗi amma wa bihi daga ainihin wuraren da aka aje shi an aja hannu a matsayin hannu sai su canza shi daga wurin shi sai su mai da shi ne sai su mai da shi karfi shine wasan harrafu fihi kalama an mawadihi a cikin wata nuska harrafu fihi alkalima ina fata an gane alkalima ita ce nuskar da galibi ta ce a hannunku to wannan Allah maɗaukakin sarki kiyaye jama'a kun ga wannan shine abin da ainihin wato suke kira ta'awili abin da suke kira ta'awili kenan jama'a me ta'awili a wurinsu shine nassi ne shi ya zo karara ba ka da wani dalili da zai taimake ka zuwa ga karkatar da ma'anar shi sai ka karkatar da shi shi suke kira ta'awili to kenan yanzu mu ahlus sunna masu bin manhajin salaf babu ta'awili a wurin mu akwai ta'awili amma ta'awili mu muna yin shi ne inda nassi idan Allah ya ce kaza to kana iya karkatar da wannan ma'ana zuwa ga wata ma'anar saboda me saboda kana da wani dalili wanda zai kai ka zuwa ga karkatar da wannan ma'anar ba wai haka siddan ka ji Allah ya ce kaza ba sai ka ga kai wannan abin yayi girma wannan abin yayi nauyi yo ya za a faɗi haka sai ka yi amfani da hankalinka sai ka karkatar da ma'anar a lokacin da ka buɗe wannan ƙofar wani ma in ya ji yadda zai fassara nashi tunanin daban da naka wannan sai ya haifar da sai ya haifar da ainihin cece kuce ire-iren wannan jama'a gaskiya saboda Allah su ne abubuwan da suka kira ta'awili don haka ku kiyaye ta'awili a wurin malaman ahlus sunna daban da ta'awili a wurin malaman kalamu kuma su ta'awili din nan fa ina son ku gane shine asalin umdar su a wajen duk wata fassara ta aya ko kuma duk fassara wani hadisi a ƙarƙashin wannan nake so ainihin wato jawo hankalinmu in Allah madaukakin sarki ya so a ƙarshen wannan ainihin darasi na yau dangane da wasu littafai waɗanda ya kamata ɗaliban ilimi su je su duba domin ku gano asalin abin da ya kai waɗannan mutane zuwa ga wannan hallaka. da cikakken bayani sannan da irin tsoratarwa da kuma malamai magabata suka yi Allah maraukakin sarki ya kiyaye mu malam ya ce falamman bana amruhum ala hatainil muqaddimataini al-kufriyataini كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ya ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله mana ya ce falamman bana amurhum ala hatainil muqaddimataini yayin da al'amarinsu ya zama gaba ɗaya ginu akan waɗannan shimfiɗu guda biyu ne shimfiɗar farko da suka aƙidance ita ce anna tariqata salafi hiya mujarradul imani bi alfadil qur'ani wal hadisi min ghairi fiqhin li zalika bi al ummiyina ƙa'ida ta farko da suka ɗauka jama'a sai suka ce salaf ba sa fahimta alqur'ani da hadisi haddace lafazi kawai suke yi a matsayin yadda irin 'yan islamiyya ko kuma waɗanda ba malamai ba ake ba su addu'a ko kuma karatu su riƙe muƙaddima ta farko kenan shimfiɗa ta farko kenan wadda suka yi gini a kanta shimfiɗa ta biyu ita ce anna tariqatal khalaf hiya istikhraju ma'anin nusus al-masrufa an haqa'iqiha bi anwa'il majazat suka kudurta cewa ita kuma hanyar waɗanda suka zo baya hanyar 'yan ilmul kalam ita ce ƙoƙarin fitar da ma'anan nassoshi a karkace daga yadda suke a haƙiƙaninsu ta hanyar amfani da ilimi na balaga da nau'ukan ilimin majazi da kuma nau'uka na ilimi na lugha da suka yi gini akan waɗannan muƙaddimomi shimfiɗu guda biyu waɗannan su ne foundations ɗinsu waɗannan su ne asasinsu su ne tushen da suka yi gini ko kun fahimta jama'a shine ne a taƙaice ne sai in ce ginin nasu ya takaitu ne a kan fandisho guda biyu rena salaf da ilimin salaf da kuma kamba khalaf da ilimin khalaf to yayin da suka yi gini akan waɗannan muƙaddimomi guda biyu alkufriyataini waɗanda dukkanin guda biyun nan kafirci ne a cikin wata muska da ainihin akwai eh, ƙarin cewa alkazibataini waɗanda suke na ƙarya guda biyu kanatin natija to sakamakon da za su fitar da shi shine istijhalar sabiqin al-awwalina sai suka mayar da waɗannan ainihin wato waɗanda suka gabata na farko ita ce natija tunda mai mutumin da kace misali wannan fahadda kawai yake baya fahimta kana cewa me ba shi da karatu domin asali menene ilimi fahimta to ka ce baya fahimta don haka wannan natija ta farko da suka samar ita ce me mayar da sahabbai da tabi'ai a matsayin jahilai wastiblahahum da kuma mayar da su sakarkaru wannan shine yake istiblahahum ay annahum qaumun bulhun wato mutane ne shashashu wal ablah eh, shashashai wal abla huwa allazi la aqla lahu wanda bai da fahimta wanda bai da hankali ina fata an gane sai ce wa atiqada annahum kanu qauman ummiyin suka kudurta cewa waɗannan mutane ne waɗanda suke ummiyai ina ma'ana ummiyai waɗanda suke ba harka ilimi suke ba bi manzilati salihin min al'amma suka ce matsayinsu su kamar ka je ka samu mutane ne gama garin mutane to a cikin sai ka samu salihai wai sahabbai a wajen hali na gari eh mutanen kirki ne a wajen hali na gari mutanen kirki ne amma abin da ya shafi ilimi fa in ana magana ilimi da ilimi to anan kuma gaskiya su ba masu ilimi bane amma in ana maganar yaya halitta suke na Allah a cikin bayin Allah to su su ne salihai wajen hali na gari mutanen kirki ne amma abin da ya shafi ilimi to su ne yan baya lam yatabahharu fi haqa'iqil ilmi billahi wai su waɗannan khalaf suke cewa ai su salaf ba su yi zurfi ba a cikin haƙiƙanin sanin Allah maɗaukakin sarki walam ya tafattanu kuma ma ba su faɗaka ba li daqa'iqil ilmi ilahi da sanin ilimin da ya shafi sanin Allah keke da keke ba su faɗaka akan wannan ba san ba su da fahimta akan wannan wa annal khalafa wai sai suke cewa su waɗanda suka zo daga baya alfudala'u masu falala ɗin nan hazo kasaba sabki su ne suka samu ainihin riƙe ice na tsere wannan wata salon magana ce da larabawa suke yi a akan kafa wata sanda haka in aka zuba tsere sai a ce wanda ya riga isa wurin ya je tuje wannan sandar dalili akan shi ya fara isa to sai suka ce wai ainihin wato 'yan baya su ne suka samu nasara ainihin rike wannan ainihin tsinke ko kuma wannan ice fi haza kullihi game da ainihin kasantuwar zurfin ilimi da Allah zurfin sanin Allah da kuma samun wasu ilmomi da ke kewaye da sanin Allah maɗaukakin sarki wato ina so ku gane a nan ba fa ilimin tauhidi kaɗai waɗannan mutane suka yi ta'adi ba sun yi ta'adi game da salaf game da ilimin tauhidi cewa salaf ba su ƙware game da ilimin tauhidi ba sannan duk wani ilimi da ake bi a san shari'ar Allah da shi ma salaf ba su san haka ba don haka su komai Allah ya ce musu sai su ce sun bi komai annabi ya ce sai su bi amma 'yan baya su ne suke tsayawa suna duban abubuwa da idan basira don su ne suke da ilimi misali yanzu kamar yadda kuka ga sun yi wannan barna a cikin aƙida hannun Allah madadin su yadda Allah yana da hannu amma su tsarkake Allah daga ainihin na ƙasa ko daga kamanta hannun shi da hannun halittu su yadda cewa Allah yana da hannu daidai da girman zatin shi ba mu san irin shi ba don bai bayyana mana ba amma fa wannan ba dalili bane akan mu ce ba hannu bane ba dalili bane akan kuma mu ce bai da hannu mu tsaya ga abin da ya tsaya yadda suka yi wannan barna a aƙida ko haka suka koma suka yi irin wannan barna a fiqihu dukkan wani hadisi da zai zo na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya ce kaza ko annabi ya aikata kaza sai sun dubi wani ta'awili wanda za su yi mishi in ka ce to ai salaf ba su yi wannan ta'awilin ba sai su ce ai su waɗannan kamar ɗan islamiyya ne in ya zo ya ga baban shi yana sallah kawai yadda ya ga uban yana yi yayi amma ba shi da ta cewa don haka mu ɗauki misalin jilsatul istiraha jilsatul istiraha a wurin salaf suna yin ta babu wata tantama babu wani ta'awilin cewa sai da annabi ya tsufa in liman bai ba in yaya kaza in ya duk waɗanda suka ruwaito siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in dai za su yi bayani keke da keke sai ka ji jilfatul istiraha ta shigo kamar malik ibn al-huwairis kamar abu humaidin as-sa'idi kama ainihin sahabi sayyidina ali da ya ruwaito ainihin wato abin nan abdullahi dan abbasin afwan da ya ruwaito hadisin sallar tasbihi dukkanin waɗannan sun ruwaito annabi ya ce a yi annabi ya yi to me yasa daga baya kawai waɗanda suka zauna da annabi ba su fahimci cewa sai da annabi ya tsufa ba sai da 'yan baya suka zo sai suka ce ai sai da ya tsufa to tun da sai da ya tsufa kun ga ashe ba sunna ba ce don Allah yaya aka yi abu humaidin nisa'idi saurayi ne bai wuce shekara ashirin da biyu ba ya fahimci annabi yana yin ta ne don sunna sannan amru dan salama kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari shi ma limami ne daga cikin limamai kuma sahabi ne daga cikin sahabbai aka ce shi ma haka yake yin sallar shi kuma yana limanci tun yana shekara shida ko bakwai me yasa waɗannan da suka zauna da annabi ba su fahimci cewa sai da annabi ya tsufa yake jilfatul istiraha ba don haka tsufa ne da gajiya da gajiyawa a ƙarƙashin haka su bai kamata su yi ba sai don zargin da khalaf suka yi musu cewa ai waɗannan matsayinsu matsayin jahilai ne kawai in ba haka ba yaya za ku ga annabi yana zama in ya taso daga raka'a ta ɗaya in ya taso daga raka'a ta uku kawai ku kuma kuna matasa ku zo kuna zama kuna fahimta abin da nake so in ce yanzu misali in ba irin wannan tunanin baya za a zargi waɗannan duk waɗanda suka rawaito jilsatul istiraha kakaf babu wanda ya kai shekara arba'in dukkansu sun fahimci cewa sunna ce suna yi to amma wai wasu da suka zo daga baya sai suka ce a'a ba sunna ba ce sai da annabi ya tsufa tambayar shine yaya waɗancan da suka zauna da annabi ba su fahimci haka ba kai ka fahimci haka sai ce ai su ba sa fahimta ba su habbai ba ne ai su abin da duk ga yana yi shi suke yi duk abinda suka ji ya faɗi kawai sai su yadda amma zamanin ilimi shine yanzu ake tsayawa ana binciken komai a gano me yasa annabi ya kaza wace hikima ce dalili kaza dan haka muka gano kaza ba sunna bane kaza ba sunna bane in kuka dubi wannan shine tunani sa'idi tunanin da ya mamaye kwakwalen mutane musamman waɗannan mutane da ake cewa masu bin mazhabi ko mutafaqiha ko kuma waɗanda ainihin zaka ce masu karantarwa a tsoro duk abin da yazo sai ce ai mun san an ce annabi yayi haka amma ai sai da annabi ya tsufa mun san cewa annabi yayi haka amma ai larura ce misali ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ainihin limanci ai yana cikin hutubar juma'a sai wani mutum ya shigo masallaci mai suna sulaik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sunan shi. ya ce kai sulaik ka yi nafila raka a biyu ne kafin ka zauna ya ce a'a ya ce to tashi kai nafila raka a amma ka takaita sai annabi ya ce daga yau wanda duk ya zo masallaci liman yana bar mimbar yana kan mimbar yana ba kada ya sake zauna sai ya yi nafila raka a biyu amma ya takaita yanzu su salaf sai suka fahimci haka don haka wannan hadisi yana cikin sahih muslim yana cikin sahih bukhari ma a cikin sunan turmizi sai sahabi abu sa'idin ya zo masallaci ranar juma'a a halin sarkin zamanin su ya hana a matsayin shi na liman in ya hau minbari yana limanci wani ya zo ya nafila abu sa'idin bai lura da wannan hani ba yana zuwa sai ya kabbarta aka yi ca kan shi da aka shi ne sai aka kyale shi ta kai da sallar juma'a aka dan yi hayaniya ce a ba zai bari ba bayan annabi ya ce a yi sallallahu alaihi wasallam to me biyo baya su waɗannan da suka zo waɗanda ake kira khalaf ko na sai suka ce a'a wannan mutum larura ce ta sashe wannan nafila amma fa kun ji yadda hadisin yake fa da lafazin shi zamu zo cikin karatuttuka bulugul maram da sauransu zamu karanta sai suka ce ai ya zo gida ya samu annabi ne ya kawo kukan talauci sai annabi ya ce mai to abin da zamu yi ka jinkirta har sai na fara sallah na fara hudu ba sai ka zo masallaci ka zauna ni kuma sai in sa ka miƙe tsaye don jama'a su ganka su taimaka maka wannan maganar fa bata zo a hadisi ba mutaakhiruna ne suka kirkire ta ƙarya ce suka kirkira don me don su karkatar da ma'anar wancan hadisi to kun ga wannan ita ce shubuhar da malam yake cewa wani tunani ne ke shiga kwakwalo su tun da sun yanke shawarar ba za su yi aiki da wannan hadisi ba sai wani tunani ya shigo kwakwalo su sai su faɗa sai su fassara wannan hadisin da wancan tunanin nasu shi suke kira ta'awili al al'imamin nawawi yau shekara takwas da ta wuce a cikin sharhin sahihu muslim ya ce wannan magana ƙarya ce ba ta da asali na ɗaya kenan ko in ce na biyu tunda mun kawo na zilfatul istiraha na uku abin da ya shafi naman raƙumi hadisi ne sahihi cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci naman raƙumi ya sake alwala aka ce to wanda ya ci naman akuya ko tinkiya fa sai ya ce sai in ya so yanzu wannan hadisi ƙarara yana tabbatar da cewa cin naman raƙumi yana karya alwala nan ma da suka tashi sai suka ga sun yanke shawarar ba su yarda da wannan hadisi ba sai suka kirkiro wata ƙarya suka ce a'a an yi wa'azi ne bayan sallar magariba kafin isha sai wani mutum sai ya tusa amma sai ba a gane shi ba gashi an ji warin tusa to tsoron ka a tona mishi asiri sai annabi ya shiga cikin gida sai ya fito da naman raƙumi sai raba wa dukkan jama'ar da ke cikin masallacin sai ya ce to duk wanda ya ci naman raƙumin nan ya sake alwala to kun ga a ƙarƙashin wannan fahimtar da suka kawo ta ƙarya ta ƙarshe ya nuna kenan cin naman raƙumin can ba shi ke karya alwala ba wannan an yi hikima ne an suturta wa wani wannan maganar ma nawawi da ya zo cikin sharhin sahihu muslim yake karya ce maganar banza ce nassin hadisin annabi ya tabbatar da cin naman raƙumi na karya alwala iyakar magana kenan to jama'a duk wanda ya yadda da jilfatul istiraha zama ne da annabi ya sunnanta ba zama ne na hutu ba kiran shi jilsatul istiraha shi kan shi kanshi mutaakhiruna ne suka kira shi suka ce zaman hutu annabi bai ce yayi shi dan ya huta ba domin in ba haka ne zaman da ya fi cancanta da ya zama zaman hutu shine zaman tahiya na farko don shine zama dirshan dafa'an wannan ku dan dosanawa ne zakai ka zauna ba daɗaya zakai ba amma annabi dai bai kira shi zaman hutu ba wannan zama zama ne na sallah zama ne cikin zama na sallah da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai fiye da mutum goma sha hudu suka ruwaito tsakanin sahihul bukhari da sunan abi dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah da musnad na imamu ahmad sahihan hadisai babu tantama a kansu dan haka da ka ɗauka kana yi sai suka maka cewa ai sai da annabi ya tsufa ko kuma ai albani ya ce in ana yi liman yana yi a sallah ka bi shi in kuma liman baya yi to ka bari a ina albani ya faɗi wannan magana amru im salim waɗanda yana daga cikin makiyan albani amma yana fakaicewa da soyayyar albani shine ya faɗi wannan ƙarya amma ina ne albani ya faɗi wannan albani ana sallah ga shi ƙiri da muzuli liman baya yin jilsatul israha shi yana yi sai kuma ya zo ba ku fatawa da cewa in limamin ku baya yi ku kar ku yi to abin cewa kaddara albani ya faɗi waccan maganar ita ce a barbi ko ko abin da ya zo daga annabi amma laliban hujjoji ne dama da hagu sannan ka karanta littafin tamamul minna albani ya yi kwankwatsa matuƙa game da aibul fatul istiraha har ya ce wannan irin zama ya dace a raya shi maza da mata yara da manya kowa haka ya faɗi a cikin jilsatul istiraha limami da mamu to amma wannan magana ba za ta zama hujja ba sai wacce da ba albani ne ya rubuta ba wani wanda har albani ya rasu bai zama malami da zaka kira shi malami ba bai taɓa zama gaban albani ya karatu ba duk abin da yake faɗi game da albani a kasir yake ji sannan kuma da shi da malamin shi abdullahi judai maƙiyan muhammad nasiru dinul albani ne amma suna bayyana kiyayyarsu ne cikin hikima sai su fake da cewa su masoyan shi ne jama'a waɗannan ba hujjoji bane amma sai ku ga ana neman mai da su hujja amma me hujja annabi ya yi jinsatul istiraha ko ba ya yi wannan zama tare da cewa mun ce shi fa ba ya yi don hutu ba ne muna kiran shi da sunan da aka fi sani ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce daga yau wanda ya zo masallaci liman yana kan mimbari yana hudu ba kada ya zauna har sai ya yi nafila raka a biyu amma ya takaita su annabi ya faɗi haka ko bai faɗa haka ba ya faɗi haka to ina ruwanmu da waccan ƙarya da aka ƙirƙira cewa wancan mutum talauci ne kai shi gidan annabi suka haɗa baki wai ya zo zai tashe shi a masallaci don a gan shi da riga mai dauɗa da ainihin yagaggen tufafi da fatara da kaza kaza kaza wannan na daga cikin abin da suke kira ta'awili shine shubuhohi ne a cikin kwakwalansu sai suke ɗibo su suke faɗa da nasoshi a kansu sannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya ci naman raƙumi ya sake alwala babu tantama game da haka ya tabbata to me rage sai bi to ina mu da waccan ƙarya da aka ce wai naman raƙumi ne ya fito ya rarraba min saboda wani yayi tusa wannan ba shi da asali to abin da nake so ku gane anan. nan da malam yake cewa lam yatabaharu harufi haqa'iqil ilmi billahi su waɗannan mutaakhiruna suna zargin sahabbai ba su yi zurfi ba game da haƙiƙanin ilimin sanin Allah walam yatafattanu li daqa'iqil ilmin ilahi kai duk wani ilimi ma da ya shafi Allah madaukakin sarki kamar sanin sallah sanin zakka sanin azumi sahabbai ba su ainihin wato kware keke da keke ga irin wannan ilimi ba wai wa annal khalafal fudala hazu qasaba sabti fi hadha kulli game da waɗannan nau'ukan ilmomi gaba ɗaya ilimin aƙida da ilimin fiqh duk khalaf ne suka ainihin dace su ne suka ainihin abin suka kama abin da ake neman su kama wannan maganar jama'a bata ce ina fatan kun gane jama'a to ina son ku san wannan irin batar to ita ce ta saka mu a halin da muke ciki a yanzu ne mai salaf mutane ne waɗanda in ka dube su kamar yadda Allah yake siffanta su ka masali zar'in akhraja shafa'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu zurra liyaghiza bihim al-kuffar kamar shuka ce dawa ta ainihin fito za ka iya sa yatsa ka dakile ta haka amma kafin wani lokaci ta yi ƙarfi in ka nemi ka sa ƙafa ma ba hannu ba ka buge ta sai ta nemi karya maka yatsa haka suke annabi ya tarbiyyar su daga ƙasa ƙasa har suka kai suka nuna to sai Allah ya aje mana su su zama abin koyi a komai sai wani ya zo ya ce mana waɗannan ba su cancanta ba ba su ne abin koyi ba sai aka ɗauko wasu ruɗaɗɗu gigitattu waɗanda kafin su mutu gaba ɗaya za ku zo ku ji yau darasin da ba in Allah su irin yadda suke maganganu na ruɗewa da gigicewa sai aka ce waɗannan su suka fi kowa a yi koyi da su ku gaya min yaya za a yi maƙiyan mu turawan yamma ba za su taso su wuce mu ba domin salaf a zamanin su su suka fi kowa ilimin alƙur'ani da hadisi shine ilimin sanin Allah sun fi kowa ilimin biology sun fi kowa ilimin sciences social sciences administration komai su ne suke gaba gwamnati da kake ganinta da hierarchy irin yanzu a ce ga shugaban kasa ga minista ga mataimakin kaza ga kwamishinan kaza ga darekta ga pamsec ga sakatare ga diwanin ma'aikata wato registration da salari a ƙarshen wata ga menene yake da suna an kammala aiki ka tsufa pension ga gratuity duk salaf ne suka zo da wannan tsarin gaba daya ba abin da bature zo da shi sai aka da aka ce mana waɗannan mutanen ba su iya ba ba su kware ba ku aje su gefe guda sai aka zo da wasu ruɗaɗɗu waɗanda yanzu za ku ji irin wasu, wannan shi ya jawa musulmi suka koma suka ci baya da suka ci baya sai waɗancan makiya su ne turawan yamma suka garzaya suka tafi jami'o'in da aka karantar da waɗancan ilmomi na salaf da suka je suka koya sai suka banka jami'o'in wuta sai suka dawo da ilimin a garin su sun fassara shi da yarurrukan su suka ce duk wanda ke so zai koya a wurin su kun ji asalin wannan makalar na daga abin da ya taimaka wa musulmi suka ci baya a duniya shine mahaifinka shine sarkin noma mahaifinka shine sarkin noma madadin ka tashi kai koyi da shi sai baka tashi kai koyi da shi ba kai kuma da ka taso sai ka shiga cikin 'yan ciyawa sai ka zama sarkin masu yo ciyawa duk wata ciyawa ka san yadda ake yota don girman Allah idan aka same ka a kofar gidan wani attajiri kana jiran a baka zakka ana mamakin yaya ka wulakanta mahaifinka shine sarkin noma ka zo karban zakka daga ce to ai al'amarin ne mahaifin na duk rudewa duk al'amuran nashi babu ilimi a ciki babu fasaha babu kaza don haka ka ban noma ka koma ciyawa ko kun fahimta jama'a don haka wannan maganar da aka da aka aƙidance ta aka kudurce ta a cikin mutaakhirina wallahi ta ta tajawa musulmi ci baya duk abin da aka ce yanzu aka ce medical doctor the first medical doctor baka tunanin akwai cikin salaf amma waɗannan malaman su ibnu taymiya jama'a da suka tawaye ga ilimin khalaf suka koma ga ilimin salaf sai da zama ibn taimiya shekara ɗari shida da ta gabata yau da wani abu yana fajiri yana iya yanka jikin mutum ya cire cuta ko isa magani kaza ya ɗinke mutumin ya rayu a fito da hanjin mutum a tsara kaza duk sai da suka samar da haka ibn taimiya yana da littafi sharh hadisin nuzul wanda zaka ga calculation ne a ciki na physics da mathematics yaya wata ke tafiya yaya rana ke tafiya yaya kaza duk suna da waɗannan ilmomin saboda haka mu dinnan da ke rayuwa a yanzu da za a ce ƙarshe ƙarshen duniya wallahi alherin kawai shine ne mu koma mu ɗibo ilimi daga zamanin waɗancan waɗanda su ne Allah ya saukarwa da ilimi ingantacce waɗannan ruɗaɗɗu da su da littattafansu ba a buƙatar su su ne wa su ne waɗannan ashabul kalami waɗanda gaba ɗaya hanyar su ta sanin Allah ba hanyar Allah da annabba ce ba hanyar Qur'ani da hadisi ba ce hanya ce ta a san shi cikin tunani don haka yadda wani zai san Allah daban da yadda wani zai san Allah ƙarshe in suka haɗu sai su hau ruɗani Allah maraukakin sarki ya taimaka ashe kun ga jama'a matakin farko na cewa wai kan musulmi ya haɗu a yanzu a daina ruɗanin da ake matakin farko shine a tabbatar da cewa al'amuran da aka ɗora mutane a kai na ilimi wanda ya saba wa wanda Allah ya ɗora annabi da sahabbai akai to a yadda da cewa wannan matakin da aka ɗora mutane akai bata ne mataki na biyu a dawo zuwa ga kan matakin ilimin Allah da manzon Allah da na sahabbai to wannan shine matakin farko na haɗuwar kan musulmi don sun dawo cikin hayyacin su kenan Malam yace sun hada alqaul sannan kuma wannan magana wadda ake cewa wai hanyar malaman baya ta fi ta malaman farko idza dabbarahu al-insanu wajadahu fi ghayatil jahala idan mutum ya tsaya ya lura da ita da kyau zai ga ta kai matuƙa wajen jahilci bal fi ghayatil dalala kai ta kai matuƙa ma wajen cewa bata ce wannan magana kaifa yakunu haula al-mutaakhiruna ta yaya za a a ce waɗancan 'yan baya la mawal, wal isharatu bil khalafi ila darbin min al mutakallimina mana yace musamman ma fa in kaji ana cewa khalaf khalaf ana ishara ne zuwa ga wani nau'i na malaman ilmul kalam ba ma wai wasu mutanen arziki ba ne mutane ne waɗanda suka shiga cikin ilimin falsafa suka yi ƙoƙarin ya za su su gyara ilimin falsafa wai ta dawo ta zama ainihin ta daidai da ilimin musulunci wanda ilimin falsafa jama'a asalin musulmi sun fara karo da labarin waɗannan ilmomi ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bayan abubakar ya bar duniya a zamanin umar aka je aka ci kasar farisa da yaƙi da aka ci kasar farisa da yaƙi sai aka samu wani katon ɗakin karatu wato library cike da ɗibga ɗibgan littattafai da harshen farisanci waɗannan littattafai na philosophy ne da psychology da sauran makamantan haka sa'ad ibn abi waqas shine kwamandan yaƙi ya rubuto umar takarda shi yaran kai daɗe bayan an gama cin gari da yaƙi kakaf mun shigo cikin fada ta ainihin sarkin sai muka ga ga wani ɗaki wanda ke cike da littattafai manya-manya na falsafa me kake ba mu shawara game da littattafan nan mu kwaso su mu kawo su zuwa ga ainihin madina a zo a fassara su ga harshen larabci a yaɗa waɗannan ilmomin su shiga cikin musulmi ko kuwa sai sayyidina umar ya rubuta takarda jawabi wato amsa zuwa ga sa'ad ya ce waɗannan littattafai idan abin da ke cikinsu alheri ne to annabi ya zo mana da alheri daga wurin Allah wanda babu buƙatar wani alheri ƙari akan wannan na ƙur'ani ya isa idan abin da ke cikin waɗannan littattafai sharri ne don menene za ka kawo wa musulmi sharri ka ruɗa musu alherin da suke kai wanda Allah ya aiko annabin shi da su ya ce don haka ba ma buƙatar waɗannan littafai ka ɗibe su ka ƙona su ko kuma ka zuba su a ruwa su narke abin ainihin sa'ad ya nan ya zuba su a ruwa su ka narke musulmi ba su sake haɗuwa da wata barazana da wata fargaba ta irin waɗannan littafai da waɗannan ilmomi ba sai a zamanin ainihin sarki ma'amun da aka samu wasu tubabbu daga cikin maguzawa suka shigo cikin addinin musulunci a halin masana ne game da ilimin falsafa sai suka ainihin ba shi shawara game da muhimmancin wannan ilimi aka je aka fassaro shi aka kawo shi aka fara karantar da 'ya'yan musulmi tun suna ƙanana har suka girma a kai aka yi gari waɗannan 'ya'ya da aka karantar tun suna ƙanana bayan shekara hamsin sittin saba'in su ne malamai to sai suka fara ƙoƙarin gano wannan ilimi ana iya ainihin amfani da shi wajen kafa hujja akan abubuwan da ake so to amma kuma ilimin asali na kafirai ne to bari su yi ƙoƙarin musuluntar da shi wannan shine first islamization of knowledge wato a samo ilimin da yake na kafirai ne a ƙoƙarin musuluntar da shi wannan ilimin sai zama akwai rudani a cikin shi to amma sai suka ga cewa na ƙasa ce a rinka kiransu malaman falsafa ko malaman falsafa ta greek ko ta yunan shine sai suka ce to su a rinka kiransu mutakallimun ba dan komai ake kiransu mutakallimuna ba sai dan asali suna cewa suna yin alkalamu fil qudra alkalamu fil irada alkalamu fi kaza alkalamu fi kaza wato suna magana game da ikon Allah suna magana game da kaza to sai ake kiransu ahalul kalami yan kalamu yan magana mutakallimuna wannan sunan da ake faɗa musu jama'a wallahi bai gyara su ba ce musu da ake ainihin filosof al-islami kamar ibn rushd wai islamic philosopher duk bai gyara su ba ko kuma shi ilimin a ce in the islamic philosophy duk wannan bai gyara shi ba philosophy remains philosophy Filosofi falsafa tana nan falsafa ce an musuluntar da ita ko tana nan a kafirarta remains the same thing domin matsala ita ce theory ne one plus one ko ka mai da shi hausa me ya canza shi yana nan ɗaya a haɗa da ɗaya mai amsa za ta bayar to dama biyun ake tsoro biyu ake tsoro ya zama amsar sai aka ce to a fassara da hausa shin ko an fassara da hausa biyu za ta fito ko ba za ta fito ba in an ce 1 plus 1 equals to 2 sai aka ce me 2 sai aka ce biyu sai aka ce ai biyun ce ba a so fassara theory din da hausa sai aka fassara theory din da hausa ya zama ɗaya a haɗa da ɗaya ina za a sake komawa biyu an sake faɗuwa abin da ba a so don haka ba wai asalin wani abu ba ne aka canza don an juya abin daga girik ko daga farisanci ko kuma daga wani yare zuwa ga larabci ko zuwa turanci a'a ƙa'idoji ne kawai don haka za ka ga mutumin da ya karanta likitanci da harshen turanci da wanda ya karanta da harshen rasha da wanda ya karanta da harshen faransanci ƙarshe suna zama ne suna zama likita don haka za a iya kai baturan ingila asibiti a faransa kuma baturan faransa likita ya mishi magani saboda ne saboda ka'idojin ɗaya ne na jikin ɗan adam ya ake amfani da su idan kun gane wannan jama'a abin da malam yake cewa ita wannan magana ta cewa wai halaf ba su kai darajar halaf ba a wajen ilimi ko kuma halaf ma wato su ne suke da ilimi mai zurfi da sauransu waɗancan kawai 'yan hadda ne ba su da fahimta ya ce akwai matuƙar ɓata da jahilci a cikin wannan maganar malam ya ce ta yaya za a ce wai mutaakhiruna sun fi salaf sai ce musamman matan aka ce mutaakhiruna fa ba ma wasu mutanen arziki ake nufi ba don ku saurara jama'a idan fada an ce mutaakhiruna ana nufin irin su ne risala ne ibnu abi zaid al ne ta alheri ne idan da an ce mutaakhiruna ana nufin su al-imamu abul hasan al-ash'ari ne ai da sauki amma in an ce na fa ana nufin wasu mutane ne waɗanda suka kawo rudani da hayaniya a cikin musulunci irin su faradi irin su ibn rushd irin su ibn sina waɗannan su ne fa ake nufi waɗanda sun zo mutuwa jama'a wani yana cewa bai san yadda zai je ya samu Allah kuma wai su ake nufi da cewa sun fi ainihin su abubakar siddiq Malam yake cewa lafiya ma wal isharatu bil khalaf ila darbin min al mutakallimina musamman ma fa idan ainihin wato aka ce khalaf din nan ana nuni ne zuwa ga wasu ainihin wato nau'i na daga cikin mutakallimai allazina kafura fi babu dini turabuhum waɗanda wato raurayarsu tufkarsu da warwara ta yawa game da harka addini in dai game da magana addini ne za ka samu ba su da ainihin wato tabbas yau su ce kaza gobe su ce kaza wai waɗannan mutanen ne ake cewa ilimin su ya fi ilimin salaf وغلب عن an الله حجابهم سنة وغلب عن معرفة الله حجابهم wato hijabin da ke tsakaninsu da ilimin Allah ya zama yana da kauri wato kariyar da ke tsakaninsu da ilimi da sanin Allah wannan kariya tana da kauri ta yaya ma suka ji labarin ilimin Allah balla ce waɗannan mutanen sun fi sahabbai mala ce wa akhbar al ala nihayati iqdamihim biman taha ilayhi min maradihim yace na farko ga dai wa akhbara al-waqif ala nihayati iqdamihim wani wanda ya haɗu da ainihin wato iyakar karshen iyakarsu biman taha ilayhi min maranihim wanda ainihin wato abin da suke nema ya gama kaiwa iyakar karshe haifi ya kulu yayin da shi wannan yake cewa abin da malam ibnu taymiya yake so ya ce wato abin da ya kawo wannan jimlolin za ku dan same su da tsauri ya dan sassaka ya sunan su ne yace wani daga cikin wanda ya ga makurar abin da suke nema to bari ku ji abin da suke cewa wato abubuwan ilimin da suka tafi nema a cikin falsafa to wani daga cikin su ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi har ya gano makura abin da ake nema sai ya gano babu komai a ƙarshen sai rudani bari ku ji abin da yace cewa ya la'amri لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا وادئا كف حائر على ذقن أو قارئا ثم نادم yace la'amri ce ina rantsuwa ko kuma tabbas don asalin wannan gaskiya ba rantsuwa ce da Allah tabbas haƙiƙa laqad ma'ahida kullaha yace dukkanin institutions na ilimi abin da yake nufi da institutions anan yana nufin cibiyoyi na aƙidoji wato misali kamar ka ce ya shiga tijjaniya ya shiga kadiriya ya shiga na nakashamandiya ya shiga izalar ya shiga ta kaduna ya shiga braba ya shiga shi'anci ya shiga ko kun fahimta shine ke cewa laƙattuftul ma'ahida dukkan cibiyoyi na karatun aƙidoji duk na kewaya su kulla baki ɗayansu wasayyartu bai na tilkal ma'alimi sannan kuma idona na yi yawo da shi a cikin duk waɗannan ilmomi ilmin kalam na karanta ilmin falsafa na karanta mantiki na karanta yace duk na shiga na fita na karanta ba da ka nake wannan maganar ba yace salam ura ba a ganni a matsayin komai ba daga ƙarshe illa wa an kafa ha'il sai ga ni ina taguni cikin ruɗewa sakamako na kenan daga ƙarshe wato dukkan waɗannan cibiyoyin aƙidoji da karatuttuka da ilmomi duk na je na yi Yace ce wai fa na tafi ne don neman sanin ilimin aƙida na bar alƙur'ani da hadisi yace ce ƙarshe sai ga na an ganni cikin ainihin tagumi a cikin ruɗewa ala baqanin wato na sanya ainihin hannuna akan ainihin kunci na shine na yi tagumi ai qari'an sunna na ko kuma na tsufa a cikin shekaru na nadama wato karshe sai aka ganni ga ni cikin tagumi ko kuma ga ni cikin tsufa da nadama ƙarshen abin da marami na ya kai ni kenan wato na bar ayoyin ƙur'ani da hadisai don sanin Allah na tafi ta hanyar theories da ƙa'idoji na philosophy da mandiki in san Allah ƙarshe sai na ruɗe ga ni cikin tagumi ko kuma na tsufa ga tsufa ya kama ni ga kuma shekaru cikin nadama na fatan kun ji wannan jama'a malam ya ce an yi saɓani dangane da wane ne mai faɗin wannan magana wasu sun ce shaharu satani ne ya faɗi haka shaharu satani shi ne littafin al-mulal wa nihal wasu kuma suka ce a'a ibn sina ne wato ibn sina duk waɗanda suka karanta medicine sun san avicina akwai wurin da nake so zan tsaya zan yi tarihin shi zan kawo bayanai akan shi da irin tafan shi da irin rudani da makamantansu da ya kawo da kuma ya shiga ciki wai sun ce ibn sina ne ya faɗa ainihin haka maganganu dai mabambanta waɗanda ainihin wato suka ringa ainihin yin su wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ɗayan cikin su dai shi ya faɗi wannan magana sannan sai ibn taymiya ya ce wa qarru ala nufusihim bima qaluhu sannan suka tabbatar da kansu abubuwan da suka faɗi mutamassilina bihi waɗanda sun kwaikwayi wasu ne ai mun shi ina lahu ko kuma su ne ma suka kirkiro abin sai ma na fi kutubihim daga cikin abubuwan da suka rubuta a cikin littafansu abin da malam yake cewa waɗannan ilmomin ko dai waɗanda suka kirkiro su irin su ibn sina irin su farabi irin su ibn rushd ko kuma waɗanda suka kwaikwayi wasu kamar irin su fahar razi da sauransu za ka ga cewa daga ƙarshe sun tabbatar da kansu abubuwan da suke ainihin faɗi na irin wannan ruɗanin ka kauli ba da ru'asa'ihim kamar yadda wani daga cikin shugabannin su cewa nihayatu iqdamil uqul iqalu wa akthar sa'il alamin dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jisumina wa ghayatu dunyana adan wa wabalu ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا في بطولة وقالوا yace nihayatu iqdamil uquli iqalu yace karshen dai gabatar da hankali shine turu na fatan kun san turu wato in dai mako maka a ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka ce ku aje wannan ni tunani da hankalinmu me zai sa mu yadda da wannan a ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka ce a aje bari a yi tunanin hankali ina son ku auna maganganun da ne da ɗazu gashi an ce maka annabi ya ce Allah ya ce madadin ka sai ka ce a a hankalci annabi ba zai kaza ba a hankalci annabi ba zai ce kaza ba to duk karshen mai yin haka shine ne nihayatu iqdamul uqul uqul jam'in aqlu karshen gabatar da hankula iqal shine hauka sai a daura mutum ko kun fahimta jama'a in dai a ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka ce a a ni hankali na to a hankali a hankali ku hankalin naka sai ya kai ka zuwa ga hauka wata ran sai kaga an ɗaure ka a turu wa aksar sa'il alamin balalu yace mafi yawan ƙwazo da kai da komowa da duniya suke yi bata ne shine duk abin da duniya suke mafi yawanci bata ne menene shirya abin da ya zo a cikin alkur'ani da hadisi ko kun fahimta jama'a sai yace wa arwahuna fi wahshatin min jusumina yace rayukan mu sai suka zama kamar ba a jikinmu suke ba saboda rudewa da muke yi wa rayatu duniya na ice mu dai iyakacin wannan duniyar tamu azan cuta wa babalu da kuma wahalhalu mu a duniyar nan ba mu ɗanɗani komai ba daga cuta sai wahalhalu walam nastafid min bahsina yace dukkan researches da bincike da karatuttukan mu da muka ta yi ba mu amfana da komai ba tula umurina tsawon rayuwarmu cewa an jama'ana fihi ƙila wa ƙalu, sai dai kawai mun tattara ƙila an ce ƙalu sun ce domin ne mun rabu da hanyar da ake sanin Allah da ita mun koma hanyar da ba ita ce ake sanin Allah ba jama'a tambayar da muke yi kafin ƙur'ani da hadisi su zo dama ɗan adam ba yana da hankali ba yana da hankali ashe inda Allah a cikin sanin shi da yake shine mahalicci ya san cewa hankalin kowa ya isa kai shi ga sanin Allah ba Allah bai aiko annabi da littafi ba sallallahu alaihi wasallam ashe aiko da annabi da littafi dalili ne akan cewa hankali ya gaza daga ya shiryar da dan adam zuwa ga gano hakikanin Allah da bautar shi dan haka dan adam yana da bukatar dan aike sannan dan adam yana da bukatar guide shine littafi wanda ko da bayan babu dan aiken zai ci gaba da karantawa yana shiryuwa ko kun fahimta jama'a to sai suka watsar da wannan littafin na Allah sai suka ce su dai hankali shi ne za su gabatar kamar mu'tazilawa mu'tazilawa dama cewa suke hankali shi ke gaba da qur'ani da hadisi duk abin da Allah ko annabi suka ce ka auna da hankali in hankali ya ɗauka to gaskiya ne in hankali bai ɗauka ba to ba gaskiya ba to matsalar shine ne yayin da hankalin wani zai iya ɗauka ai hankalin wani ba zai iya ɗauka ba kuma irin ɗaukar da hankalin wane zai ba ita ce irin ɗaukar da hankalin wancan zai ba a ƙarƙashin wannan jama'a gaskiya saboda Allah wannan mutum yana faɗin gaskiyar abin da ke makomar dukkan wani mutum da ya bar alkur'ani da hadisi ya koma ya matsa yana bincike yana karatu yana tattara ilimi da littattafai amma ba ta hanyar da Allah ya ce ba ƙarshe ba abin da zai tara sai kila wa ƙalu an ce ya ce an ce sun ce kila an ce kala ya ce kalu sun ce kaulani maganganu biyu khilafin maganganu saɓani taraddudin an kai an komo duk haka za ka ɓace suwa an jama'a na shi kila wa kalu wallahi al'azimi in dai har ka bar hanyar da Allah ya aiko annaba da ita to ba abin da za ka tara sai wannan kila wa kalu ɗin nan ina so zan tattauna mana wannan mas'alar sosai kwarai da gaske amma insha Allah ta'ala ina fatan mu kai wata gaba tukuna sannan mu wayi wasu yan ta'alika da waɗanda zamu ba da ma'anar su ba tare da sai mun karanta su lallai a ƙasa ba sai ce laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyya shine wannan magana yace haƙiƙa na tsaya na ba da lura kwarai da gaske game da hanyoyi na malaman ilmul kalam wal manahij falsafiyya da kuma tafarki na ainihin masana falsafa sama ra'aituha tushfi alilan ban ga cewa waɗannan hanyoyi na iya warkar da mutumin da bai da lafiya ba mana duk mutumin da yake da kafirar aƙida to yana da cutar zuci to hanyar ilmin kalam ba za ta sanar da shi Allah ba hanyar ilmin falsafa ba za ta sanar da shi Allah ba wala turu zalilan sannan kuma ba sa ƙosar da mijin kishi wa ra'aitu aqrab at-turuq tariqat al-qur'an sai na ga hanyar da ta tafi kowace kusa da daidai ita ce hanyar alkur'ani kun ga nan maganar da yake fa yana furuci da cewa alkur'ani ya fi ne ko amma duk da haka dubi cewa yake akara da turuki hanyar da ta tafi kowace kusa wato ita ma kama akwai shakka a ciki kun ga duk sakamakon wancan rudanin da ya shiga ne yace domin akara usul isbat wajen tabbatar da ayoyin da a wajen tabbatar da sifofin Allah sai in karanta sai in ji ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaito akan al'arshi yanzu kun ga wannan qur'ani ne ya tabbatar min da wata siffa ta Allah babu rikici ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib zuwa ga Allah ne maganganu masu daɗi suke hauhawa su tafi yanzu kun ga wannan yana tabbatar da Allah a sama yake dan haka duk wata magana mai kyau in haka sai ta tafi wurin shi wa aqra'u fi nafi game da ayoyin da ke kore wasu abubuwa ga Allah waɗanda ba su dace ba kuma sai in karanta qur'ani sai in ji ya ce laisa kamithlihi shay'un babu abin da yake irin Allah ne wa huwa samiul Allah mai ji ne Allah mai gani ne sannan sai in sake karanta wala na bihi ilma bayi ba za su iya ya su san komai game da Allah ba kun ga anan Allah ya nuna gazawar tunani da hankalin bayi yace to in na karanta irin waɗannan ayoyi nan Allah yana tabbatar da kaza nan Allah na kora kaza sai in ji na ya yace amma da na tsaya na lura da hanyoyin falsafa da kalam sai na ga cewa ba sa ƙosarwa amma sai na ga ƙur'ani yana ƙosarwa ƙarshe dai sai ya ce wa man jarraba misla tajribati wallahi duk wanda ya jarabta irin jarabawar da ne ya shiga duk wata hayaniya ya shiga duk wata katsanniya ta ilmin kalamu da falsafa sannan ya dawo ya shiga cikin alƙur'ani ya yi ya fita arafa misla ma'arifati zai ainihin san irin abin da na sani kun ji abin da ainihin wannan mai magana yake faɗi wanda shi kuma wannan gaba ɗaya razi ne yake wannan magana to ina so a nan ku natsu da kyau jama'a ku saurara da kyau akwai wasu ɗan ƙarin maganganu waɗanda zan ainihin karanto kafin mu wuce wannan magana ta razi sannan sai mu koma mata ne profesa tuwaijiri a cikin wannan ainihin ta'alikin nashi ya ce haza kullu min kalamin razi waɗannan duk maganganun tun daga inda kuka ji an fara ɗin nan cewa nihayatu iqdamul uquli iqalu to razi ne yake faɗin haka fakhruddin razi fa mai tafsiri shi yake faɗin haka babban masani ne amma a cikin ilimin kalam ilimin rudani da sauransu gashi yace wa min ma ja'a bi wasiyatihi aidan bari ku ji wasiyar shi daga cikin abubuwan da ya faɗi a cikin wasiyar yace لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي ya التي وجدتها al القرآن yace haƙiƙa na jaraba hanyoyin malaman ilmul kalam da kuma hanyoyin masana falsafa yace ban samu ko da fa'ida ƙwaya ɗaya a ciki yadda ta daidai da fa'ida alƙur'ani ba ya لأنه يسعى في تسليم العظمة لجلال الله domin alƙur'ani yana tabbatar da kubutar da girman Allah ne cewa Allah mai girma ne kuma haka abin yake wa yamna'u an ta'ammuq fi iradil mu'aradat wal munaqabat sannan kuma alkur'ani yana hana zurfafawa game da tunanin da zai kawo maka karo ko kuma tunka da warara a cikin aqidarka wa ma baka illa lil ilmi bi anna al uqul al bashariyya tatalasha fi tilka al madawiq al amiqa ba dan komai Allah madaukakin sarki ya hana zurfafawa da wuce iyakar da aka aje dan adam ba sai dan masaniyar da Allah yake da ita akan cewa kwakwalwa ta dan adam tana gaza gano abubuwa masu ɗimbin yawa ayil manahijul khafiya ko kuma ainihin wato abubuwan da suke a ɓoye ila an kala razi da ya ci gaba da cewa wa aqulu a yanzu kam abin da nake cewa dini mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wa sallam biyayya manzon Allah ita ce addini na kenan yanzu razi a rayuwar shi ya san babin manzon Allah ya na duk ya san addini ya kare ta yace a yanzu kam cewa nake addini na shine bin manzon Allah wa kitabi huwa alquran alazim sannan alqur'ani mai girma shine littafina wa ta'awili sannan na koma ta duk inda zan kai in komo si talabijin game da ainihin neman hujja a addini a iyaka iyakata alqur'ani iyakata ta manzon Allah babu falsafa babu ilmin kalam babu mandiki wannan magana tana nan a cikin littafin ulumul anba a shafi na 467 da littafin tabaqatu shafi'iyya mujalladi na 8 shafi na 90 hakanan ku karanta ta a cikin mujalladi na 21 shafi na 501 a cikin sura alamin mubala da littafin fatawa ta ibn taymiya mujalladi na 4 shafi na 72 da littafin tabaqatu shafi'iyya ta ibn wato qadi shuhuba a mujalladi na biyu shafi na 65 zuwa 66 wa fihi ziyada anan aka samu ƙarin bayani inda sun qala yace wa qulu min samimil qalb ya ce wallahi ku saurare ni ga magana tun daga tsatsan zuciya ta nake faɗi min dakhilin ruhi tun daga cikin raina inni muqirrin ni ina tabbatar da bi anna kulla ma huwa al-akmal al-afdal al-a'zam al-ajal huwa laka ya Allah ina tabbatar da duk wata kammala da duk wata falala da duk wani girma mafi ɗaukaka to naka ne wa kullu ma huwa aibun wa naqsun fa anta munazzahun ina tabbatar da cewa ya Allah dukkan wani abu wanda yake aibu ne da na ƙasa Allah ka tsarkaku daga wannan ainihin abu يقول شيخ الإسلام ويقول شيخ الإسلام تعليقا على عبارته التي جاءت في النص ابن تيمية يجمع كاو وانا مجانا اتكن من هذه السنة النبوية مجلد مبيار شافي نقري بيد سبعين دبي سيتي وهو صادق فيما أخبر به أنه لم يستفد من بحوثه في الطرق الكلامية والفلسفة سوى أن جمع قيل وقالوا يتي قسيا يفئي أتكن بأبوبيان دي يفئي دنجمو دا binciken shi da ya a ilimin kalam da kuma ilimin falsafa ba abin da ya tara sai kila wa wallahi da za a ɗauko tafsirin shi kana karantawa duk inda aka zo maganar tauhidi ko haka za ka ya ga soki kawai yake ta yi sai ya bar ya bar ayoyi da hadisan da ya kamata ya kawo ya tattauna sai fada cikin wannan falsafa gaba ɗaya sai ka ya shiga cikin rudani wa annahu lam yajid ha ma a alilan sannan ya iya bincike a cikin waɗannan ilmomi bai samu wani abu wanda zai warkar da mara lafiya ba wala ga dalilan bai samu abin da zai kosar da mai shi ba fa inna man tadabbara kutubahu kullaha ibn taymiya yace duk wanda ya tsaya ya karanta littattafan rayu gaba ɗayan su لم يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين موافقة للحق إنا لله وإنا إليه jama'a wannan tafsirin nashi da nake magana fa muna nan da shi ne jallabi goma sha biyar ne ibn ya ce to ba shi ba duk littattafan razi in ka karanta game da duk abin da ya shafi tauhidi da aqida yace ba za ka sami matsala kwaya daya dace a kanta ba duk littattafan shi duk abin da ya shafi haƙƙin Allah to a ruɗe yake gaba daya bai dace da ko kwaya daya allah yadullu alaihi al-manqul wal ma'qul gaskiyar da yake nafsi da hankali ingantacce ke nunawa bal yadhkuru fil mas'ala iddata aqwal yace zaka ga yazo kan mas'ala guda ɗaya da ta shafi tauhidi ko sanin Allah ko manzon Allah ko aqida za ga ya kawo maganganu masu yawa wal qawl al haqq la ya'rifuhu amma sai kaga duk maganganun da ya kawo magana ɗaya ce bai kawo ba ita ce wadda take gaskiya bai ma santa ba fala yadhkuru sai da ba zai ambace ta ba duk zai kawo maganganun shirme wani ya ce kaza misali game da Allah in yazo sai ce wasu sun ce Allah uku ne wasu suka ce Allah biyu ne wasu suka ce komai Allah ne wasu suka ce Allah ne komai wasu kuma suka ce Allah na shiga cikin komai haka amma ta ƙarshen ita ce wace Allah ɗaya ne ba zai kawo ta ba sai kawo waɗancan biyu ya gama ɓata lokacin shi ya ruɗe yana ruɗarwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye wallahi jama'a wasu littattafan ina bari sai ɗaliban makarantar sun gama nuna tukuna za a fito da su don wani zafin ka karanta ƙara ruɗe a sarkai to kaga irin wannan kuma sai ya zama ƙilin ta jadau Allah ya kyauta mu koma cikin matani jama'a wa yaqulu al-akhar minhum wani daga cikin su kuma shi kuma ga abin da yake cewa wannan kuma shine Imam al-Haramain Abdul Ma'ali Ibn al-Juwayni na littafin al-Waraqat ta usul al-fiqh jama'a bar ku ji abin da yake cewa laqad khutta bahar al khidam yace haƙiƙa na kutsa teku wadda take da igiyoyin ruwa wa taraktu ahlal islam wa ulumahum na bar musulmi na bar ilmomin musulmi wa khittu fil ladina hawni anhu na je na kutsa cikin abin da suka hane ni wal ana a yanzu gani na zo ƙarshen rayuwata in lam yatadarakni rabbi bi rahmatin minhu idan ba ubangiji na ne ya riske ni da rahama daga gare shi ba salwaini ni fulani o wani ya shiga uku abin da yake nufi kan shi wa ha ana za a mutu ala aqidati ummi gani da yau zan mutu akan aqidar uwata to kaji malami kuma ya koma yana fadin haka kamar professor ne a mathematics ba professor a mathematics a za a ce mishi professor 5 plus 5 ya ce tabbeja ku je ku tambayi dan primary 1 abin da ya faɗa shine nima na yadda da shi ma'ana duk ya gama waɗannan ilmomin gaba ɗaya abin da yake cewa na shiga uku na lalace idan ba Allah na ya ji ƙaina ba na fata an gane a wata riwaya cewa ike na shiga uku na lalace a yau dai kam da ni zan mutu akan aƙidar tsofaffin garinmu ne sabo wato kawai ya yi reference ya koma zuwa ga aƙidar waɗannan tsofaffi ne saboda in ka samu tsoho ko tsohuwa musulmi in dai ba wani ya gurɓata mai aƙida ba Allah ne a cikin ran shi da yayi tuntube zai ce subhanallah da an yi abu zai ce la ilaha illallah to ibnu jiyani sai ga hanya mafi sauki shine ce ya koma kan aƙida uwar shi tare da cewa uwar tashi ba malama ba ce amma ya tabbatar cewa imani da aƙidar da take da shi shine mai kyau fiye da nashi shi da yake malami Allah ya kiyaye wa yaqulu al-akhar minhum wani daga cikinsu kuma wannan an ce ana ganin gazali ne ya ce aksarin nasu shakkan inda mauti mutanen da suka fi kowa yawan shakka a lokacin mutuwa ashabul kalami su ne ainihin ashabul kalam akwai wani ɗirkeken ɗan ilmul kalam na a ƙasar nan da ya zo zai rasu yana duk zai rasu ya tara mutanen shi ya ce na rantse da Allah duk abin da muke akai a ƙasar nan ba gaskiya ba ne duk abin da muke faɗa mutane ba daidai ba ne sai suka fashe da kuka suka ce zai musu abin kunya ya ce wallahi ku ban mu in faɗi gaskiya in mutu in je Allah ya min rahama sai suka fashe da kuka suka ta wayo malam za ka yi mana abin kunya za ka mutu ka ban mu da abin kunya yana cewa ku taimake ni ku ban mu in yi jawabi in faɗi abin da yake gaskiya suna a'a zai musu abin kunya ne a dai ya dai daure ya wuce haka <laughs> Allah ya kiyaye to mafi yawancin mutanen da shakka take kama su lokacin mutuwa gaba ɗaya su ruɗe su kasa faɗin la ilaha illallah su kasa gane alƙibla su to su ne ahlul kalam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bari ku dangane da wannan ta'alikin da malam tuwaye yace ma zakarahu shaykh bi qawlihi yace wa aidan wa mimma usira an ba'd al mutakallimina ما ذكره الشيخ بقوله وقد بلغني بإسناد متصل عن بعض رؤوسهم وهو al wani daga cikin shugabannin su bar ku ji abin da ibn taymiya yace labari ya zo gare ni ta hanya mai inganci sahibu kashful asrar fil mantiq yana da littafi mai suna kashful asrari game da mandiki wato yaya asirin ilimin falsafa malami ne masani akan wannan harkar nake nufi wa huwa inda kasirin minhum ghayatun fi hadha al-fanni a wurin malaman ilmin kalam to shi wannan makura ne babba ne annahu qala inda al-maut bari ku ji da yazo rasuwa ga abin da yake cewa yace amutu wa ma alimtu shay'an ga ni zan mutu ban san komai ba illa anna al-mumkina yaftakiru ila al-wajibi kawai sai ya faɗi wata ƙa'ida daga cikin ainihin wato ƙa'idar su da ainihin wato ilimin Sun mantiki ثم قال ma وصف عدمي أموت ga ni zan mutu ban san komai ba. sai dai cewa almulkin yaftakiru ilal wajibi abin duk da zai yiwu to yana da buƙatuwa zuwa ga abin da yake wajibi ne wannan ƙa'ida ce ta mantiki ko kuma ƙa'ida ce ainihin ta falsafa ina fatan jama'a sun gane wannan Allah maraukakin sarki ya kiyaye to jama'a idan kun fahimci wannan da kyau duk wannan yana yana karantar da kai ne irin hayaniya da ruɗani da ainihin suka samu kansu a ciki Allah madaukakin sarki ya kiyaye yana da mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai mun zo karatu na gaba za mu ainihin wato ci gaba daga inda malam yake cewa sun ha'ula ilmutakallimuna al-mukhalifuna lis-salafi idza haqqaqa alaihim al-amr ko idza haqqaqa alaihim al-amr لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالف المعرفة به خبر ولم يكف من ذلك على عين ولا أثر كيف يكون هؤلاء عشرين دي إن شاء الله تعالى الله مرة يكون فريكية يمكين بأن مكتوى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد إن تفسيران شد التفنش أصول في إهداء قوانا وانا هيانياتي ina ƙara tabbatar muku magana cewa hatta fiƙi fa abin da ya haifar da ruɗani shine wannan ƙa'idojin in ba haka ba fiqh da babu rudani a cikin shi don me Allah ya ce annabi ya ce babu rudani to amma da aka ɗibo wannan tafarkin wajen cewa ba za a fahimci hatta sallah ba a qur'ani da hadisi wannan ya taimaka mana wajen ƙara rudani da hayaniya يقول شيخ الإسلام تعليقا على عبارته التي جاءت في النص ابن تيمية duk da ya gama kawo waɗannan maganganun kun fahimta na razi ga abin da yake sai ce wa huwa sabiqun fi ma بأنه لم يستفد من بحوثه في الطرق الكلامية والفلسفة سوى أن جمع كيل وقالوا yake gaskiya ne kamar yadda razi ya faɗi haka ne duk cikin binciken da ya a cikin karatuttuka na ilmul kalam da falsafa ba abin da ya tara a ciki sai dai kila kalu hukiya ruwa da makamantansu ka dubi ko littattafan mu na fiƙi waɗanda ba na aƙida ba su ma sai dai ka ji an ce wakila fihi taraddudun qaulani fihi khilafun duk in aka gama gaba ɗaya malaman duk da ke karantar da littattafan fiqh a Najeriya su kansu a ruɗe suke inda ba gane a ruɗe suke ba su da alƙibla an kace to yanzu malam cikin maganganun nan guda shida wace zan dauka. sai ce maka dauki wadda ka fi so in ba ka ruɗe ba yaya za ka ce min kaza haram ne kaza halal ne kaza wani ya ce wajibi wani ya ce mustahabi in na ce maka wanne zan dauka sai kuma ka ce duk wanda ka so sannan inda inda za ku tabbatar da ruɗewar ita ce daga ran da na ɗauki wanda na so ni a matsayin ɗalibinka kai kuma ba shi ka ɗauka ba ba sauran zaman lafiya ni da kai to in ba ruɗewa ba tun farko da na ce maka malam yanzu eh mutum ne matar shi bata da lafiya shi zai sai mata magani ko ita ba ta siya ko iyayenta ko kuwa sai ka ce a malaman fiqh sun ce kila alaihi wasu sun ce a'a akan shi ne siyan maganin kila alaiha wasu sun ce a'a kanta ne magana ta uku kila alaihi in kana musiran in yana da wadata in bai da wadata ba a kan shi ba wasu suka ce kila alaiha in kana musira wasu suka ce sai in ita ce take da wadata waɗannan maganganun sun yi su ne sakamakon wata kila kila ɗin da suka yi wuto a baya ita ce kenan dole taimai girki ko da dole taimai ba idan dole dai ta mai girki to dole ne ba ta da lafiya sai mata magani dole ne in ta mutu sai mata likafani dole ne biya kuɗin hakan kabarinta da kuɗin wanka da sauransu idan ko ba dole bane to waɗannan abubuwan ba dole bane to dan Allah ka dubi irin yadda maganganun wajen guda hudu ne kila alaihi kila alaiha kila mutlaqan kenan can kuma kila alaihi in kila alaiha in da sharadi duk wannan rudanin ka gama karantar da ni risala na ce maka alagafata ta malam yanzu a matsayina ni na ɗalibi yanzu duk ba magana zan je in karantar ba ba ma matata ba ta da lafiya yau ta fara rashin lafiya yanzu in na koma ake shawara a kai ta asibiti wacce fatawar zan ɗauka da ita yanzu in na koma gida in yi aiki da ita tunda yanzu aka biya min karatun sai malam ya ce a to duk wanda ka ɗauka yayi sai zama ita matan nan tawa kanwar shi ce wasu ɗaya uban su ɗaya shine wali na shi ya ɗaura min aure da ita da na je gida shi kenan sai na ce to ku je ku neman mata magani me yasa ce a yanzu ma ya karantar da mu kila alaihi kila alaiha kila alaihi in kana in kila don haka ni na ɗauki kila alaiha mutulakan kawai ba zan yi mata magani ba sai aka dawo wurin shi shi malami na kuma shi furkina da ya ɗauran aure da ita sai aka ce wane ya ce ba zai kai ta asibiti ya mata magani ba sai ya aiko sai na zo a ya ba za ka yi mata magani ba sai in ce a ɗazu karatun da ka biya min ne algafa ta malam to shi ne dama na ce zan eh, kace in zaɓa to sai na zaɓi ƙila alaiha na biyu ɗin mutunakan to tsakani da Allah zai da haka ba zai da haka ba ina fatan ku fahimci matsalar shine ina tabbatar da hujjata ta cewa ruɗaɗɗu ne su malaman in ba a ruɗe suke ba yaya za ka karantar da mutum controversial statement maganganun da ke karo da juna kuma sai saboda taɓuwar hankali da motsuwa sai ka ce wai duk wanda ya ɗauka ya yi kuma in yaje ya ɗauki wanda ba shi ka ɗauka ba sai ka mai da abin bala'i sun rude. yayin da muka kawo da'awa mai alƙibla ita ce ne da'awar alkur'ani da sunna a bisa fassarar salaf sai suka ce kuma an kawo musu wani abu wanda ba su taɓa sani ba dan fodiyo zuwa ga wannan da'awar ne duk littattafan shi suna cike da wannan kiran menene rudani a cikin wannan da'awar babu wani rudani tasu da'awar ce da'awa ala manhajin khalaf da'awa ala manhajin mutaakhirina da'awa ala manhajin mutakallimina ita ce take sahibatu haira take da ruɗani da hayaniya a ciki waɗannan haƙa'iƙ ne wallahi dole ne a matsayinku na ɗaliban ilimi ku tsaya ku yi musu kyakkyawar fahimta ku ga wannan irin ruɗanin da waɗannan malamai suke da shi na soro su suka kawo addinin musulunci a ƙasar mu ba shi da ainihin alƙibla a yanzu duk sanda matsala ta faru aka ce malamai su tashi su magana madadin a samu ƙwaya ɗaya magana mai kan gado ya wakilci sauran kowa sai ce zai yi magana kuma sai sai su koma daga maganar da asalin ake so su yi ta fa'ida sai su koma suna faɗa a tsakaninsu yanzu menene ya kamaci al'ummar musulmin da ke jihar plateau su yi malaman najeriya ku tashi ku yi magana sai wannan ya ce kaza sai wannan ya ce kaza sai kuma su koma suna raddi wa junansu don wane ya ce kaza wane ya ce kaza ita asalin matsalar ba su warware ta ba ana ta ana kashe yan uwansu suna nan kuma sun haddasar da fitina ta biyu kenan ashe da wannan irin malanta ta su gwamma ɗibe su a ainihin zuba su a kurkuku kowa ya ja shiru ba haka ba kowa a bashi jali mai sai da tumatir ko albasa ya je bakin kasuwa ya kafa ya samu riba sha albasa ko tumatir billahi lazi la ilaha illa huwa ta fi alheri a samar da republishing in the system of scholarism a kasar nan ma'ana a cikin harka ta ilimi a republishing a wanke wannan fagen a gyara shi a samar da malaman da sun kai duk matsalar da ta taso za su fitarwa da musulmi mafita a bisa ilimi da basira amma wallahi rudanin malaman ilimin kalam shine ya jawo mana wannan rudanin a cikin kasar nan littattafan da ake karantarwa ku je duk makarantun haya islam musamman na gwamnati littattafan ilimin kalam suke karantarwa ku tafi dukkan jami'o'i da ake cewa ana karantar da islamic studies rudanin akidoji ne ake karantawa na irin waɗannan ilmomin kalam na haka sai kaga mutum ya zama alkali ko ya zama malami ko ya zama limami ko ya zama mai tafawa rudadde ne a ruɗe yake kuma rudar da mutane yake hayaniya yake haifarwa a cikin mutane baya iya kawo solution daga cikin matsalolin da suka faru daga cikin fa'idoji ne da awamu ta salafiya ko tun lokacin da muka kaso sai ku je ku same su manufar da awar salafiya muka ce akwai samarwa da musulmi hululi da ainihin matsaloli waɗanda suke faruwa gare su Allah malaukakin sarki ya kiyaye wannan matsala tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske kuma saboda matukar muhimmancin ta za mu saurara a nan domin lokacin mu ya ƙure insha Allah ta'ala sai mun zo ainihin cikin karatu na gaba sannan za mu zo mu tattauna wannan matsalar da kyau idan kuma sai a zo a ci gaba insha Allah wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am na'am damu ana threatening din mu <laughs> an rasa yadda za a yi daga an yi nan kaɓin nan an yi nan kaɓin nan an yi nan kaɓin nan kuma mu ba ma ma muke faranta a lokacin ba kawai muna zuwa department din su ne sai mu mamaye <laughs> ba luka muke karanta saboda lokacin gaskiya ita jami'ar biyu ke kamar da nake cewa ban san yanzu ba ku yi hakuri na faɗa abin na sani ita jami'ar biyu ke lokacin ta zama wata irin duniya ne wadda in ka je jami'ar biyu ke kai ko education ka je karanta za ka iya koyon musulunci ana karatuttuka a nan masallaci a nan old campus din kenan ah, su aminu dini suna karantarwa ana tafsiri ana kaza ana kaza matsaloli na addini a ɗaliban kuma da gaske ake bincike a lokacin ba wanda ma yake tunanin wani certificate abin da ya fi wa mutane muhimmanci shine ne kawai karatun ya za a samu ilimi ya za a mallaki littattafan na iya tuna wallahi an sa mana karatun sahihu muslim a nan masallacin ban da kuɗi nura talatin haka babata ta siyar da wani bunsuru ta bani kuɗi na <laughs> sahihu muslim saboda tsabar ka'ai ba ni to lokacin karatu ake tsayawa ana yi bil da gaskiya to a nan gaskiya sai zama lokacin mu yan zariya ne amma muna saɗaɗa muna tafiya can ne muke ganin ake karatu na abin nan nan sai zama ɗaliban ilimin kai ka ga babu su kamar yan gayu ne ma yaya ne yaya ne wanda ni a lokacin ma kama an gwamnin tsarga ta aka yi ma shi ke nan kullum da littafi a hannu shi ke nan kullum zai tafi kano shi ke nan wani yake so ya zama ne aiko su malaman suka ce man talabal ula suka ce sahirar layali wanda duk ke neman ɗaukaka ta duniya ce ko ta lahira ko duka ce to ya hana ido bacci in ya hana ido bacci ko to lallai in ko ba haka ba sai suka ce tarumul izza thumma namu laylan kana son daraja kuma ka kwana bacci ka ga yan siyasa manan aka zo zabe ba sa bacci ko ana suke a tsaye ana fata akwati ana kwana da abubuwa inda ba abin Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi saboda ainihin wato yadda karatu ya karatu za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala sai an zo ainihin wato karatu na gaba za a ci gaba da tattauna waɗannan matsaloli da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah